أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نتلاتة يمتي بكتشكوني بقى Eh? yammacin bakwai ga watan uku hijiriyar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da cika alkawarin haɗuwa cikin wannan masallaci da muka ɗauka cewa za mu ke haɗuwa dukkan yammacin talata don ɗaukan darasin masallaci a cikin littafin sharhu sunna wanda imamul barbahari rahimahullah ya wallafa wanda ibnul fauzan ya yi masa sharha muna musu fatan allah ya tsada mu da su a jannatin firdausi da ramarsa to mun karanta martanin da shi ainihin imam albarbahari ya kafa a akan wa'annan bayin Allah waɗanda suka gurɓata addini suka ainihin baiwa shugabanni muguwar shawara suka dabaibai makarauta a wannan lokaci suka zama su ne malamai kawai waɗanda duk suke bin sunna malaman sunna aka ainihin rinka azabtar da su ana kaskace su ba a jin su har ma aka haɗana su masallatai aka ciccire su daga limanci da shauran hutubobi da suke yi da duka aka yi asararsu sai suka zama na kawai sai su ya su ‘yan a jahaniyawa su kaɗai kawai ake jin ɗuriyarsu wannan kuma malam ya ce mana ya faru ne tun daga lokacin khalifa mamun wanda wannan khalifa shine khalifa na shida abin nan na bakwai a daular abbasiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka a zamanin ainihin shi ja'far wanda ake ce masa al-mutawakkil ala Allah shi kuma ya farfado da ita wannan sunna wanda kuma shi khalifa ne na tara a wannan daula ta abbasiyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari waɗansu suna nan sun kafu da gindinsu dukkan masifofin nan da suka gani da ainihin jarrabawa waɗansu a musu bulalu waɗansu a musu ainihin azaba daban-daban waɗansu ma har kashe su aka yi kai waɗansu aka kukkulle su kamar yadda aka yi ta azabtar da su ahmadin muhammad da waɗanda suke da ra'ayi irin nasu na bin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to har muka zo daidai inda shi malam yake cewa a hatta kana ayyamu Jafa, alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil fa abqa Allah bihi bida wa azhara bihi al wa abhara bihi ahli as-sunnah وقالت ألسنتهم ما قلتهم wa kasarati ahli bid'ah ila yawmina hada. wannan shine ƙarshen wannan bayani na Imam albarbahari barbahari rahimahullah sai kuma Ibn al-Fawzan ce a sharh qawluhu fadamat lahumul mudda Matuƙar waɗannan bayin Allah sun samu lokaci wa waza min sultani ma'una kuma suka samu taimako a wajen sarakuna ala zalika akan wannan manufa tasu ta don sunna da ainihin yaɗa bidi'a to lalle za ka same su suna azabtar da bayan Allah da suka ce su sun ji sun gani sai abinda Allah da manzonsa suka ce sai abinda sahabbai suka ruwaito daga manzonsa a yushiru ila adil ma'mun wannan kalma da yake a fadamat lahumul mudda wa wajadu min sultani ma'una ala dhalik yushiru in ji ibn al-fawzan yashiru ila adil mamun wa zurriyatihi wannan ya fara yi mana ishara ne akan khalifancin ma'mun da shi da zurriyarsa wa da kuma wafi waɗannan khalifofi dukkan su sunna ba su ji daɗinsu ba da shi Ma'amun ɗin da wafiq da kuma al-mu'tasim bayan al-mu'tasim shine Ja'far ya hau wanda ya farfado da sunna wanda shi ainihin shine khalifa na tara don al-ma'mun shine khalifa na bakwai wafiq shine khalifa na takwas amma fa a khalifofin abbasiyawa waɗannan bayin Allah suna da ainihin tushe mai kyau don zurriyarsu takan dangana da abba sannan kuma sukan je ƙarshe su haɗa kaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdul Ka kaga ainihin suna da tushe mai kyau to amma duk da haka da suka haɗu da miyagun maba da shawara miyagun malamai a gindinsu sai khalifancin nasu sai ya samu matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya raba dukkan wani shugaba da mugun mai ba da shawara yashiru yana nuni ila adil ma'mun wa zurriyatihi afallahu anna wa anhum haythu gharru bihi wa qada'u Allah yayi mana afuwa yayi maka afuwa shi ma'mun haitu gharraru ko haitu gharraru bihi ta yanda su suka rudar da shi wa ugu suka ha'ince shi domin idan kana shugaba duk abin da kai malamai ya su ce maka yayi kuma kana ga su ne manyan malamai a gindinka sai su ce yayi ba komi haka yake ai ga wata shawara ma da baka tuna da ita ba ai kaza ai kaza shi kuma sai ya rudu da su sai ya ci gaba da zartar da hukunci a akan shawararsu ƙarshe sai aka rika azabtar da malaman gaskiyar aka hana su saket aka kwace masallatai daga hannunsu aka hana su majalisoci aka hana su wa'azi aka hana su ainihin dukkan wata muhabara da za ta tara jama'a saboda me saboda wai za su kawo fitina su wa'annan fitinannun da suka zo su suka dabaibaye fada wai su ne malaman kirki rarraru bihi wa kada'uhu suka ha'ince shi su sun rudu da shi saboda shi mai mulki ne kuma suna samun danshi a gindinsa suna amfani da mulkinsa suna cin rayuwarsu sannan suna ha'intarsa ƙaunuhu wa waba'u saifa wasauka alaman duna zali sai suka samu hanyar ɗora takubba da bulalu akan waɗanda duk ba sa bidiya wanda ba jami'a yake yi ba to fa ya shiga uku wasu an sa takobi an kashe su waɗansu an sa bulala an yi ta zane su waɗansu an buɗe kurkuku an sa su ya'ani ta salladu. fi adil mamuni ala ahli sunnati wal jama'a sun samu iko su waɗannan jahaniyawa a zamanin kalifancin mamun akan ali sunna wal jama'a waɗanda suke koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi waɗanda suke ce su ba za su bi bid'a ba wa hadhihi natijatu bi qanatil khabitha wannan kuma shine sakamakon masu ba da shawara miyan a kowane lokaci a kowane zamani a kowane digire a kowace sa'a matukar aka samu mai ba da shawara mugu to ka tabbata wannan majalisi ba za a tashi da kyakkyawar natija ba ko mitin ake yi aka samu wani mugu mai iya magana wanda ba manufarsa gyara ba sai ya ɓata makasudin da ya tara ku gaba ɗaya sai ya tsora ku a bahaguwar hanya wanda za ku bi ta kuma ba za ku kai gaci ba to shi yasa dukkan wani mai ba da shawara matukar ba na gari ba ne bai dace da ya zauna kusa da shugaba ba kowane irin shugaba na koli ko na tsakiya ko na ƙarshen ƙasa Matuƙar shugaba ne to ya tace suwaye ne masu zaune a gindinsa masoyansa ne na gaske na duniya da lahira ko ko masoyansa ne kawai masoya ni'imar da yake tare da ita kawai in abu rabu wa in lam yudau saqidu in an ba su su ce yayi in ba ba su ba su ce kai don kana hana su wani abun suna makarkashiyar hankale ka matukar ba don Allah suke zaune ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da bayinsa na gari aka yi ta ƙoƙarin hallakar da kowa da kowa a maida shi kan bidi'a amma na gari suka ce sam ko za su kare su suna kan sunna ko za su kare suna kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jagoran hakan shine Ahmad ibn Hanbal wanda ake ce da shi a shugaban ahli sunnati wal jama'a a wannan lokaci. Wa hadihi natijatul biqanatil khabitha natijatul biqana al khabitha shine sakayya ko sakamakon masu ba da shawara ne a hu fayjibu alal muslim malan yace wajibi ne a kowane musulmi sawa'u duka fa ne ba wai kawai sai wani da wani ba a kana min wulatil umuri au min gairi wulatil umuri ya zama mai shugabantar al'umma ta musulunci ko koma ba shugaba ba ne lalle wajibi ne a kansa Allah ya takiza illa bi tsanatan saliha kar ka abokin shawara in ba na kirki ba kar kuskura ka riki abokin shawara sai na gari ko aboki za ka wanda in wani abu ya same ka ka kira shi ka ba shi shawara to ka nemi na kirki salihi wani shi zai to kana ga kamar naka ne kana da wata matsalar da ba ka son kowa ya ji sai shi sai ka kira shi sai ka gaya mar sai ka ji ta a ganta to me aka yi eh an gama shi ba mutumin kirki ba ne kai ka ɗauke shi mutumin kirki ka gaya mar sirrin ka ya ɗaiɗaita ka to ka tabbatar da ka tashi Allah yake Ah, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu ya ku masu imani haka ne ko la tattakhidhu bi qanatan min dunikum kada ku kuskura ku ɗauki abokin shawara koma bayan in ku na kirki ne ku to ku nemi abokan shawara na kirki in ka tabbata kai mutumin kirki ne to abokin shawaran kai zama na kirki sai dai in kai in kai ma na banza ne to he ka nemi na banza yan uwanka amma matukar na kirki kake to kada ka nemi mai baka shawara a gefe ka nema daga cikinku wannan an gargaɗi munafukan farko da suke neman shawarar kafirai a gefe zamanin da manzon Allah na nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ribwanullahi ta'ala alaihim suke nan amma sai suke shawarwari da kafirai shine Allah ya saukar da wannan lalle yake ya ku masu imani shara'i sai in masu imanin ne fa la tattakhizu bi qanatan kada ku riki abokan sirri min dunikum waɗanda suke koma bayan ya'ani min gairiku waɗanda ba ku ba la ya nuna kun kabaran ba sa tunanin wata matsala da same ku su so suke ma ku shiga matsala kuma kun kai musu shawara yaushe za ku ruba ku shawarar da za ku fitar da ku za ka fitar da ku daga matsala duk mutumin da yake so ka faɗa matsala sai ka ba shi shawara ga yamun bai samu dama ba ya samu damar halaka kaka. amma mutumin da yake son ka da tsira sai ka ba shi shawara zai nemi mafita ya baka ba zai nemi abin da zai saka a damuwa ba ya baka sai abin da zai fitar da kai to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gargade mu da irin waɗannan miyagun masu ba da shawara ko shugaba na sarauta karamar sarauta da babbar sarauta duka ya kamata su san me suke yi su tace su gano suwaye ne masu ba ku shawara ya kamata su tabbatar a falmuslim yattakizu bidanatan salihatan wa yahzaru min al-bitanati musulmi kamata ya ɗauki mai bashi shawara abokin sirrinsa nagari salihi wa yahzaru ya tsoraci min al-bitanati sayyi'a ya nisanci abokin sirri mugu ka shedinka da ba mugu sirrinka wanda duk ka tabbatar baya da dinkakken imani to ka yi nesa nesa da baki sirrinka yawanci kuma mutane haka suke sun fi kai sirrin su gun mutumin da zai ɗaiɗaita su ba su cika kai sirrin su gun mutumin kirki da yake ba su shawara ta gari ba lafiya ma wulatul umur yace musamman ma sarakuna musamman ma sarakuna ba sa aje mutanen kirki a fadarsu wanda duk za ka ga sun yayi mo sun jefa shi cikin majalisa sai ka ganshi kawai ba matsala to to yawanci ba za a ga suna neman mutanen kwarai suna ba su matsayi ba sai sai ka kwanan nan fa aka samu wani shi ministan sadarwa ne ma aka ba shi amma ana surutu wai mulki kuma malami malami malami kuma a ce minista o sai dan iska ne dama ashe sai jahilai banda malamai kenan eh wai ya za a ba malami wannan matsayi kowa in ka duba ba nan ne suke faɗi ba musulman ne wai su don me za a ai malanta yanzu fa malamai kuma sun lalace yanzu malamai kuma sun lalace kaji wani minista aka ba shi to yanzu idan ministocin nan duka musulman ne makana kamar wannan ministan kuna tsammanin akwai abin da za a yi wanda za a ce kwata-kwata ba tsanin Allah ya ce a ciki ko da ba a samu ɗari bisa ɗari ba don wata matsala za a samu ainihin shida a cikin ɗari eh bai fi ɗari bisa ɗari ba eh ɗari bisa ɗari arnanci in aka samu shida a cikin ɗari ba a ragu ba to amma mutane suna da matsala suna da matsala yanzu idan da za a samu wani ɗalibi cikin mu nan sai ya fito kansula ya ce tab ka je wai shi ma kansula yake nema to wai su waye suke kuke so su rika fitowa ne eh to kaga irin wayannan abubuwa suna da matsala yanzu bari ka ga muna da ɗalibi ɗaya da yake neman kansila bari ka gani ba za a damu da shi ba saboda wai ba zai bada kuɗi ba akwai matsala ko to amma ya kamata duk mutumin kirki ba zai jira sai an ba shi kuɗi ba ya nemi mutumin kirki ya kafa a gurin eh yanzu muka samu a samu kansilolin mu duka ɗalibai ne wanda sun san Allah ya ce annabi ya ce ko da wani taro aka yi aka yi mitin da su aka tunatar da su ayar Allah za su rage wata wani barnan man din mu yin muka nan haɗu da shi mu jamar aya ya santa mu kawo mar hadisi ya san shi amma wani yanzu in ka ce ka kawo hadisi ya san hadisi ne in don ka kawo aya a cikin bara'a ya santa eh kuma su ne wai a bar musu su kaɗan fitai wai don me su za su sa hannu a ciki ba kwa ganin abun na kafurai ne malami kuma cikin to ya za a yi a gyara a gyara musu kuma har abada kenan su mu zauna a constitution ba wa'anda za su shigo yan Allah ya ce a ciki balle a gyara eh to wallahi ina ba wani duk wani ɗalibi wanda yake da ilimin shiga wannan matsayin ya shiga domin su je su na gun in aka kawo matsala su ce san mu ba mu yadda da wannan ba su yi koren kansu su ce ba mu yadda ba wannan ya daga hannu ta nan wannan ya daga ta can wannan ya daga ta can su yi rinjaye dole a kyale wannan matsala to amma har ne can jami'i can ba mata can kowa ya daga hannu an ce eh eh, eh to majority majority kari gibo eh eh majority majority shikenan sai mu tafi akan shirme to amma in muka samu yan majoratin din masu kyau ne sai aka ga an samu gyara shi yasa nake so in ba shawara wa ni na ba wa gwamnatin ƙasar nan ko kuma yan ƙasar nan ko kuma Najeriya kawai shawara ma duk wani dan shekara 60 ma kar ya huta ya ku huta wallahi mun sun ishe mu mun gane aikin su kawai a ga matasa nan masu ilimi wa'anda suka san yau suka gane kwamfutar zamani eh, suke da ilimi kullum sai dai kawai an ƙaƙulo wani a kurkuku tsoho ɗan shekara tamanin ba kaɗan wani kuma yana can ya koma gadin dinsa kawai yana zaune sai kallon jarida ya dade idon har ya gushe sai a rika ƙaƙulo su wai to daga wannan yanzu ya kamata wane ya tsaya to wai matasan karatun su na me su ma ya zunzo ba sannan su yi ya kamata kawai a ba matasa Najeriya wallahi sai an yi canji za ku ga an samu canji tsoffin nan kowa yana nan yana tuna abokin na ya yi handama ya tara ni kuma da na hau ban samu komi ba kuma na samu dama na dawo to matasan nan ko ba su san wannan zaƙin ba ba su ɗanɗana ba su aka tora su dama kuma suna jin haushi ana ha'inta su to in suka je in sha Allah ke an yi gyara kai yanzu haka in aka ce matasa mai yan shekara talatin talatin yanzu ku duba yakubu gawan yana sallah yana ɗan shekara ishirin ne ko ba eh don bai cika talatin ba sanda ya zama shugaban ƙasa ku duba yanda lokaci guda ya tarwa tarwatsa waye. su kuma ga zana abu ya gagara kawai tsofin nan suna ta su a wuri ɗaya. Eh? abun da bai kai ya fara ba ma yana nema ya gagare su wai zamfara ta gagara zamfara fa eh? wanda helicopter ruwan zafi ma ta ishi jejin ya kuma ga wani tawaye aka yi faransa suna cikin yakin suna taimakawa amma lokacin arewa ina muke da karfi tam tam tam ya dubular ya kare jindigogin ba ka wuce tashi uku uku amma da hakan ku duba yadda suka yi lokacin su abun nan su murtala su ne lokacin suke kesa daji sojojin kasar kasa na arewa murtala a lokacin fata-fata ya fi ishirin ne eh ba wai da ya hau mulki ba ba sanda yake yaki Eh? to amma ya kuka gani ai duk aka ce maka matasa za su karbi mulkin nan wallahi wallahi kasar nan sai ta gyaru ko amma a ce matasa suna zube kawai ne dai su je su yi faskaren ice su saida wayansu su tura wulbaro wayansu kuma su tsare to fi suna cikin AC su kuma su ne yan magatakarda su ne kaza su kawai shikenan duk wani romo romo inda za a je a yi wa mutane aiki an kanainaye an hana matasa wallahi bai wa ƙasar nan matasa ku ga aiki sai ta yi kiliya kuma kafin ka ce shekara goma sai mun kera wani abu wanda duniya za ta fara jin haushi mu ma Najeriya an ci gaba har an fara kira don matasa suna da fasaha kuma suna da kishi amma shi wannan ya fito ya mutu dama shi sa dai ya karasa eh? to da Najeriya za ta karbi shawaran nan kuma wallahi da kun yi mamaki ina muke lafiya ma wulatul umuri musamman ma shugabanni sarakuna daga mulki shugabanci na ƙasan ƙasa tun daga kan masu unguwa har a kai ƙarshen ƙoli su ne wulatul umuri waɗanda suke jibinta al'amuran al'umma ta musulmai to su ne ma suka fi cancantar su rika gane waye abokin shawararsu waye abokin shawara a unguwarka ka gane wa yadda za ka yi shawara da su ka ga yadda unguwarka za ta yi kyau a garinka ka gane suwaye za ka yi shawara da su domin garinka yi kyau a yankinku a ƙasarku kowanne su da su tantance su tara mutanen kirki a fadarsu ta yadda ne shawarwarin da duk za su kullo su zama na gari ne babu zalunci a ciki babu son handama a ciki babu faɗaitar da shugaba akan ya gani haƙƙin wani sai dai ya ɓato haƙƙin wani ya ba mu shi to za ka ga mulkinsa ya yi kyau shi ya sa yake lafiya ma wulatul umur unzuru ma za a dasa bitanatu sayya lil ma'mur ku duba dai wa'annan miyagun maba da shawara yanda kuka yi wa ma'mur suka lalata masa tarihi wannan khalifa gashi da asali gashi salsalarsa tana kaiwa ga kaka ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suwaye suka jawo masa albinana su sayyi'a miyagun maza da shawara ma'a zaka'ihi kuma mutum ne mai zaka'i mai kaifin hankali yana da wayo sosai wa afalatihi mutum ne mai asali yana da asali wa annahu min bani hashim falsalarsa takan dangana da banu hashim amma miyagun masu ba da shawara sun sa bai haye ba ku duba ku gani garraru bihi duk da haka sun shiga sun yi katutu a ƙarƙashin fadarsa suka ruɗar da shi suka yi ta bashi miyagu suka yi ta bashi shawarwari miyagu suka yi ta kawo masa tsarin da ba zai kai gaci ba suka yi ta yaɗa didi'a. suka yi ta ƙoƙarin murtsuke sunna da malaman sunna suka hana duk wani malami na sunna sakat a wancan lokaci wanzu ma za fa'ala fi bi'anatu sayya kuma ku dubi abinda bi'anatu sayya miyagun masu ba da shawara miyagun 'yan majalisu yanda suka yi fi akhiri bani al-abbas a ƙarshen daular banu al-abbas miyagun masu ba da shawara ne suka sa daular abbasiyawa ta rushe aka turo turkawa waɗanda suka haɗa kai da tainawa da waɗansu suka haɗa kai aka ce musu tatar rundunar tatar kuma wa'annan na gindin fada ne suka je suka haɗa kai da wa'ancan ɗin suka ce mu muka san inda za ku bi ku fito matukar in kun ci garin mu za ku ba eh masu ba da muguwar shawara ce wa'annan eh, eh wato banil abbas daular banil abbas na ƙarshe wato khalifa na ƙarshe ibnu al-alqani wa waɗannan gaba ɗaya ba ta tarawa ne suka zo suka wajajjaga su ku duba ma za su alu bi khalifatil abbasi ku duba yadda suka zo suka yi wa wannan khalifa na daular abbasiyawa jarru alaihi tatar miyagun masu majalisarsa miyagun yan majalisa ma inda su ne yake ji da su yake gaya masu yake gaya musu sirrin mulkinsa gaba ɗaya ya yarda da su suka je jarru alaihi tata suka jawo masa rundunar haɗin dangi ta tata minal mashriqi daga ainihin gabaci suka zo in ka ga tasarawa in kana karanta tarihinsu sojoji ne iya ganin ka kawai yadda ka san ruwan kuda haka suke kan dawakai kowa murjeji da makamai kuma da kayan kariya garkuwa da rigar kare suka da harbi haka suka zo suka yamutsa bagadaza suka yi kata-kata da iraki wanda nan ne dama helkwatar daular atau sun zo musu wa fatahu lahum tariqa suka zo suka shiga gabansu suka rika nuna musu hanyar latse ta inda duk za su ji su shigo har su zo su ainihin kewaye masu ƙasa wayannan yan gindinsa ne kuma suka je suka jawo su wa yassaru lahum subula sun ka sama musu hanyar mabi sauki kafin a ankara kawai aka ga kawai ta karawa sun kewaye bagadada sun kewaye yankin iraki gaba daya hatta qabau hatta qabau ala bagdad har sai da suka yi kata kata da ainihin birnin bagdad wanda kuma shine birnin da ake ji da shi wa ala biladil suka ratsa dukkan wani babban gari na musulmai wanda yake karkashin wannan daula wanda aka aje masa gwamna suka yi kata kata da shi wa qatalul maqatil suka kakkashe sojojin wannan daula ta abbasiyawa al'azima wato wa ƙasar al-maqatil al'azima suka kakkashe waɗannan sojoji wanda suke sojoji ne mayata wanda sun kai matuƙa wajen iya yaki manyan mayata. wa harraqul kutuba in suka shiga ofis suka shiga ainihin wato laburaren jinsu suka rinka kwashe littattafan addini suka rika watsa su a ainihin wato ƙoromar jujila da kuma kogin ainihin furat gaba ɗaya suka rinka haka babu wani littafi da suka bari muhimmi wanda yake kunshe da ainihin tarihin musulunci ko kuma ainihin karantarwa ta addini suka rika kwasarsu suna watsa su a kogi suka rika kashe mutane suna watsa su a kogi sai da kogin ya canja kala shine malam yace hatta kama ala bagadad وعلى بلاد المسلمين وقتلوا المقاتل العظيمة وهربوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة سكواطا تشكين كوجين دجلة والقرآن تكوجين فرات حتى تغيرت بها المياه حد روح سيد روح يتنجا كلا تبو دا كوي gawa waki da tarkacen kayan addini da aka rika jefawa a ciki wannan kuma duk miyagun 'yan majalisa ne suka jawo shi wannan daular masu ba da muguwar shawara munafukai wanda su ne a gindin shugaba zai gaya musu sirrin komi da su ake komi kuma su suka zagaya suka jawo wa'ancan ɗin kuma suka zo suka fata daula yazunnuna annahum qadaw ala al-islam kai to lokacin da suka rika kona littattafai ƙura'anai tafsirai hadisai da sauran wani tarihi sun ɗauka ai daga yanzu mun gama da musulunci babu saura haka suka yi tsammani annahum zannu annahum zannu sun yi tsammani su karau alal islam sun ƙare musulunci lakin al-islam mu'ayyadun min Allah la yuqda alayhi sai dai ba su sani ba musulunci yana samun taimakonsa ne daga Allah ba mai kare musulunci tun daga lokacin da musulunci ya kafu babu wanda ya sai ya kare shi ko yaya kawai sai ka ji ya yunkuro sai an yi kamar an gama da sai ka ji kawai ya yunkuro ya bankuro ƙasa lokacin da zai bunkuro ƙasa kuma ya taso sai ya taso da wani karfin da ba a tsammani sai ya dawo da rufinsa kamar ta haka aka yi ta yi ai al mu'ayyadun min Allah la ba alayhi ba mai karkare shi fada rasa ilma sunnati wal jama'a da ya ce wa'annan miyagu wa'anda suka dabaibaye fadar ma'amun khalifa ma'amun gaba ɗaya suka rinka ainihin tarwatsa ilimin da duk aka ce ilimin sunna ne ilimi na ahli sunnati wal jama'a littattafan sunna karantarwa tafsirai na kirki na asali gaba ɗaya sai suka rinka ainihin wargaza su yani indasara ma'ana tarwatsawa in aka ce indasara idan aka yi zalzala gari aka yi masa girgizar ƙasa yaya yake lalata wurin to shine indisara li'anna durusa abinda ake nufi a durusa anan huwa indisaru shine tarwakawa gaba ɗaya suka wargaza ilimin ahli sunnati wal jama'a suka rika tabbata ilimin bid'a kawai na jami'awa wallahi bid'a duk inda ta shiga ba take buri in banda take ta ɓata, ilimin sunna kitabu tauhid muka sa a nan wani malami aka gayyato nan ya zauna ya kafa wa'azi kabar da farka lokacin da muke kitabu tauhid yace akwai wani littafi yana nan dan karami wanda yake cike da sharri mun ji labari ana karantar da shi a unguwan nan to wallahi ku yi nesa da shi to yanzu ina yake yanzu wani in aka kira sunan shi adamawa ba a san shi ba makarantar nurul islam ba eh eh to wallahi na tabbatar muku duk inda dan bidiya yake ya tsani karantarwar sunna bukatar sai ga ta lalace an yi nesa da ita me yasa suke cewa iya ka iya ladanka wai in ka ji suna wa'azi yanda kai nesa da su to haka za ka yi nesa da jahannama eh da mutum ya tinkaro ya bishe ya nan E, ana yi a unguwarsu sai ya tafi da damaru ina da damaru ake mai dawo na wai iya ni kanka iya ladanka wani kuma shi ta ake ko a mafarki ba ya so ya ji yaji hmm? saboda miyagun nan sun riga sun ɓata al'amari wai kitabu tauhid ne wani littafi wanda yake cike da shari'a farkon maganar ta ma fai sai qauluhu ta'ala ne sharri shi ma bai taɓa kawo ra'ayinsa ba a littafin shi Muhammad ibn Abdul Wahhab bai ce wa kun kaza wa kaza ba ra'ayi kaza wa kaza wa fi nazari kaza wa kaza qala Allah ta'ala da shi ya fara littafin to amma wai mutum ya zo wai wa'azi zai ya ce wai kitabun tauhidi sharri to mutumin da ya raba ka da tauhidi kuma ya raba ka da aljanna har abada kai da aljanna ba sai yin tuba kai ka dawo kuma wallahi in ka mutu tauhidi duk sabon Allah da ka je wa Allah da shi matukar a fayil ɗinka ba shirka tauhidi na ciki to sai ka je aljanna amma babu babu tauhidi duk yanda za ka kwana kana jan wani abu ka wuni da azumi duk inda kake ba ka magana kana ta mm, mm, mm, ko to tun da ba tauhidi wallahi ba za ka je aljanna ba kai ba aljanna ko da ka nisanci kowace irin wani irin sabo ba ka zata ba ka rina ba ka shan giya ba ka karya ba ka komi amma kana shirka to kai dan wuta ne ta sha wahala banza amma matukar ka nisanci shirka ko an same ka da wa'annan laifukan da na ambata in ba za ka je wuta to kana da wa'adi da za a yanka wa shiga wutarka akwai lokacin fita aljanna kuma ita ce madawwaniyarka ai Allah bai taɓa cewa mai shirka zai samu rahama ba babu wannan ayar ba hadisi kuma amma babu kuma wata aya ko hadisi da yake mai tauhidi zai dawwama auta wannan kuma babu to duk mutumin da yake kokarin ya tsora ka kan tauhidi ba ka da masoyin da ya kamata ka gane shi ne masoyinka kamar sa duk mutumin da yake raba ka da tauhidi to ba ka da makiyin da ya kamata ka da shi makiyi kamar sa domin so yake ka dawwama a wuta Allah ya kare a wa qawluhu wa awanuhuma suka wulaƙantar da waɗannan littattafai suka wulaƙantar da bayin Allah yani abu kula ilmal kitabi wa sunna da nufin wai su sun wulaƙantar sun raunanar da ilimin kitabu wa sunna sun kawo ilimin bid'a وصار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق ba ilimin da suke rayawa sai na jidali jayayya kawai sai a koya maka jidali yadda za ka kada mutum ko yana da gaskiya an bai da kwakwalwa mai kyau Shi ne littattafan da suka rika kamar lauya kawai abin da za su ka rinka wallafawa kenan ilimin jidali na jayayya kawai duk yadda ka shigo wa mutum inda ya karanci ilimin jayayya to ba za ka share ba in dai kai in ba ka koshi da ilimin addini ba ba kuma kana da fasaha ba wa ilmul kalami ilimin zance suka rinka koyar da mutane ilimin surutu wa ilmul mantik da ilimin mantiki mantiki ilimi ne yana nan har yanzu ana karanta da shi eh za ka karanta shi don ka magance irinsu in suka kullo maka kai ma kana da dalili eh malam yace araftu sharra la lisharri walakin litawqihi na yi kokarin karanta sharri ba don in yi sharri ba don in samu in kare kaina in kare addini da wannan sharri Ku fahimci wannan na karanci sharri ba don in yi sharri ba don in samu yadda zan kare kaina da sharri in ya tinkaro ni in yana tinkaro da ilimin zance to in ya same ka ya samu nan ɗin ma baka da dama eh ya zai yana so ya juya aya da ilimin surutu kai kuma he ka bullo masa da ilimin surutu sai kai maganin sai ka kare aya ka barta da mutuncinta, ya kafa samun saket yana so ya ruka wani hadisi da basirarsa da surutun bakinsa sai ka samu wannan ilimin sai ka kare wannan hadisin ka tabbatar masa da ingancinsa yana so ya bata wani malamin sunna da ya gabata sai kuma sai ka gyara shi da ilimin ka kai ma na magana kun gane wannan shine ma'ana arabtu sharra la li shar walakin li tawakkili mun karanta wannan baitin kun manta shi to a cikin masail jahiliya ma mun malam ya kawo mana wannan baitin mun kuma karanta shi sai dai da yake muna karatu muna ƙari ko wani karatu sai ya zo bare to ƙari to wanda duk ya zo ya karatu hankalinsa yana can wani wuri ba cikin ɗari ba ne wannan majalisin da ya yi ɓarin bai zo masa da rai ba ko to ilmul kalami wannan shine gatansu da ilmul jidali da kuma ilimin mantiki wa tsarar maktubataini ko wa tsarata maktubataini li izharil bid'i wal kalami fiha sai ya zama na shine rubuce a littattafansu li izhari bidai don su samu su bayyana bidi'o'insu su mai da bidi'ar ita ce sunna su mai da bidi'a ita ce kalan su mai da bidi'a ita ce addini su mai da bidi'a ita ce ananna ita ce ta asali har ma kai in ba ka yi a ce maka munkiri in ba ka yi sai a ce maka kai ba mutumin kirki ba ne kai ba ka ma addini ba ma addini kake ba in dai ba ka bidiya saboda to su su ne shugabanni su ne manya su ne da naɗi su ne da alkyabbu su ne da manyan kujeru to kuma su suke gindin sarakuna to ya za a yi kuma wayannan ba za su faɗa a ji ba in ana ce ana son manya-manyan malamai su za a nemo in ana neman shawara ya za a yi fitina ta ballo gari su za su zo su ce ya laɗi dubu ɗari da dubu saba'in da goma sha tara E, kuma a yanka shanu tara eh. sai zo ya nan wafu ne ba ba za su bincika a ƙur'ani menene za a yi idan irin wannan bala'in ya taso a sunna menene za a yi irin wannan to an taɓa tarihin da bai maimaita kansa ba ai duk abin da ya zo mana ya zo wa sahabbai annabin Allah yana cikin su kuma akwai abin da aka yi to kuma akwai abin da Allah ya saukar a kai ba za a yi binciken kitabu wa sunna ba sai dai a yi binciken kundi kowa ya je ya duba kundinsa kowa da irin abin da zai kawo liddafi wal janti. Eh, wannan don dafa'i ne wannan kuma jalabi ne eh, jalabi da dafa'i to akwai jalabi da dafa'in da fi kawai a komawa kitabu wa sunna eh? wa taraku sunna sun watsar da sunna wa shtagalu bil bid'i sun shagala da bid'a kawai wa izharul bid'i da bayyana bid'o'in su wa da'wati laha wa'azin ma duk akan bid'a ba za ka sun tsaya suna kare sunnar manzon Allah ba sai dai su yi amfani da manzon Allah su ce masoyinmu annabi masoyinmu annabi masoyinmu annabi ya rasulullah namu ne ba kowa ba rasul to ya rasulullah naku ne ba kowa ba sunnar sa ba sunnar ba ta ku ba shi kuma naku eh babanka kace baba ina fanka amma duk abin da ka faɗi ƙarya ne kana son baba to me yasa hadisan manzon Allah ka gayyata su eh la ilaha illallah babu wani sai kai Allah babu wani sai kai Allah ko a sama ko da a ƙasa ko a to Qur'anin safa maganganunsa shi kuma ba ku yarda da shi ba eh ko a sama ko da a ƙasa babu wani sai shi to a littafin sama babu wani sai shi da ya kamata eh sunnar manzo Allah kuma da aka mata babu wata sai ita aiko to amma kawai sai su din kuke so ba sa son madarar su su kuke so kun kangare wa dokar su su kuke so kun kangare wa umurnin su su kuke so kun fada akan abun da suka hana kuna yi wannan soyayya gaskiya ne Allah ba gaskiya bane kai kaiwar Allah ina son ki sai ka kaura mata mari in kai maka kutubo kika ce na tafi kasuwa masoyiya kai na dawo eh ai wanda kake so ya kamata akwai isani a tsakanin ko fasara ahlus sunnati maktumina gaba ɗaya ahlus sunna sai suka ga an sai suka zama abun rufewa su ba a makin duniyar su kawai ba a damu da su ba sannan kuma idan ma ya fito shi wani sabon abu ne don an lullube su an hana kowa ya kusance su idan da za ka tsince shi yana wa'azi ma ka ji kai kai kai kai kai wannan gurin nan kaji yadda yake zagin waliyai saboda an rufe wa'azin sunnar an rufe malaman sunnar ba a jawo su a jika balle a ji asalin addini na asalin maktumina su abun rufewa ne an hana mutane kusanta su kwata-kwata a wancan zamanin fa nake muku magana ba yawwa qawluhu wa likatharatihim saboda yawan su su yan bidiya sun riga sun mamaye ko'ina, ina su ne a fada su ne a unguwanni su ne a rugage su ne a bugaje su ne a ko sun bi sun kanai ne ko in wani zikiri na gani ɗazu a wajen wani ɗan uwa ya nuna min shi mata ne zalla kuma ‘yan mata kuma ba mai gane a jiki sai wasu tsofi a gefe duk yaran matasan har rigan su a waje har tsakanin mama da mama yanda ka dai irin wayanda in sun fito za a yi rawar fim din nan to gara ma su wa'yansu suna suturta jikinsu to wa'yannan haka wai zikiri suke yi suna tsayin haka sun kewaye zakiriyar tana tsakiya tana kalle har rigar mamanta gashi a fili riga irin wannan gajeruwa mai bakuɗaɗɗen baki kafaɗu na waje har da igiyar rigar mamanta a fili wai zikiri ne zikiri fa filin su ne zanna sun yi kasuwar da'ira ita tana tsakiya yanzu wannan fi sabilillahi wannan abu a ce wai addini ina laifi ma amma da zikirin suke su ce wallahi a wani gidin a biki ne a cikin gida ne ai to a gansu da imari mana himar din kowace a lullube da ya kamata a ce akwai niƙabi duk da dai muryar ma ba a so amma dai da a da ɗan dama dama aiko to jikin ma a waje kuma in ka ganta kawai irin yanda kowace mai neman a tsaya take yawo a gari haka take kuma wai zikiri ake kuma an ɗauka an ɗauki abun kuma ana yaɗawa wai wannan ba ɓata musulunci ba ne kuma idan muka ga maƙwabtanmu waɗanda ba musulmai ba sun yi karo mata suna irin wannan zumuntar wai mu ce shegu na? to dan Allah menene zai samu kafirta wa'ancan in akwai adalci annabi isa ba su ma suke wa waka ko ko annabi isa ba annabin Allah bane kuma manzon Allah bayan annabi kuma murkali cikakke ulul azami minar rusuli shine na nawa ma a manzanni in aka ce annabi Muhammad annabi Nuhu annabi Ibrahim in aka ce annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Nuhu sai a annabi Musa sai a annabi Isa ko to amma saboda su kawai baka mutu adalci ba yake sai da zuwar nan to kai kuma da ka fito ke da kika fito kuka zo kuka yi tawaga kuma kuka yi naku zumuntar kuna rawa kuna tabi kuna kiran sunan annabi Muhammadu in dai har ba laifi kuka yi ba to kada ku kuskura ku ce wa'ancan sun yi laifi don su ma annabi suke kira fitowarsu da rawarsu aka ce bai yi daidai ba amma yanzu idan da zan buɗe littafi in ɗauko alƙalami in faɗi tarihin annabi isa da baitoci in tsara in yaba masa wahalhalun da ya sha da gwagwarmayar da ya sha na yi laifi haka kuma idan na zo na yi alƙalami na wasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinjina masa akan wahalar da ya sha da gwagwarmayar da ya yi tarihinsa ya rubuta kuma a waƙe akwai laifi tun da an samu irin su hassanu a zamaninsa kuma bai haramta hakan ba amma ba kiɗa ba rawa ga su alfazati wanda suka yi ishiriniya ya tsaya ya yi ba kiɗa ba rawa wayanda suka tsara murna ba kiɗa ba rawa kuma a malaman zamanin su ba wanda ya musu inkari amma yanzu abin da ake yi babu wani malami wanda ya san tarihin musulunci zai gani ya ce wannan abin daidai ne wallahi karya ne sai wani zaɓi kiɗan da ya fi kowane ƙarfi sai a yi wala ilaha illallah hmm? kuma lokacin da shata ya yi ala za mu ga annabi muhammadu ba duniya ba ko da ala'ira Allah sa mu ga annabi muhammadu aka ce shata ɗan iska mawaƙi ko ba ka bari to amma kai kuma ka zo a masallaci kowar masallaci rabar masallaci ka kira abun addini ka yi ma wuri don manzon Allah kai ba mawaƙi ba ne kuma ka zo ka kawo diskon da shata ma bai yi irin shi ba ka kawo yan mata masu zaƙin murya wanda shata ma bai yi irin su ba kuma shi shata bai kira wannan abun addini ba shi da kansa ya yarda shi mawaƙi ne ko shi da kansa ya ce wa kansa shi shaiɗani ne aljani ne eh shi aljani ne shi shaiɗan ne wancan kuma aljani ko to kaga shi shi da kansa ya nuna kansa shi wannan abun ba da yake ba addini ba kai kuma kai wanda yafi na kama kace addini don dai an rena addini don dai an rena addini kawai shi addinin kama kariya ake masa kowa ya tsara sai ya ce yayi tunda dai addini kawai yayi wai wani wai ku kuke jin kidan mu ba kidan muke ji ba yabon muke ji eh begen muke ji begen kake wa rangaji dattijo ha ba tsoho bayan laifinka kuma ka ƙara wani kayi ƙarya eh ai laifin zai maka yawa wai ai su ba wai wannan ki ku kuke jin kidan tun da kidan ne da ne ku mu ragga jin mu wannan abun da kuka ga mu yabon muke bi ba kidan ba to me yasa kuka sa kidan tun da bai da amfani ba a tun da ba a jinsa ne yasa aka sa shi wa likasratihim saboda yawan yan bidi'a a wancan zamani wattakhadhul majalisa suka rinki suka rinka a ainihin majalisu zariya zariya ko ina su ne kawai suke tuciya a wurin kowace zariya ka da kawai za ka tarda su ne ke da ita wa azharu ra'ayahum suka rinka bayyana ra'ayinsu kawai zalla istagalu ko istagalu haka ne ko ah. istagallul majalisa suka ainihin ƙawata waɗannan majalisu ɗin da galla in ka je akwai ɗan sakamako da za ka samu akwai wani ɗan mukami mukami da za a riƙa baka akwai wani yabo da za ka samu a bakin manya ko wal madarisa suka bude makarantu wa tajammu'at da kuma ainihin wuraren taro wanda za su rika yin taro a yi na ƙasa a yi na jiha a yi na unguwanni fasaru yuzhiru na ara'ahum da haka suka rika bayyana ra'ayoyukansu fiha a cikin waɗannan majalisu a cikin wannan tarurruka a cikin waɗannan makarantu wayan shuruna ha kuna watsa ta ko ina wa hakaza alu sharri kuma ko ina alu sharri suka samu iko haka suke yi duk wani aiki na kirki sai su rusa shi sai su kafa nasu duk wata karantarwa ta kirki sai su rusa ta sai su kafa tasu iza mukina lahu idan har an kama musu dama fa innahum la ya'luna Judan, fil qada'i alal islam ba sa sassautawa kwazonsu kwata-kwata kan yadda za su yi su ga sun kare musulunci na asali ba sa sassautawa a kwazonsu kullum za a ga suna kara kirkiro wani kalar sharri wani kalar hayinci wani kala na mundahana, hana yadda za su cusa abun cusa wasu a cikin addini yanda za ku ga sun kare asalin addini na daɗi yanda za su ta yin komi ba mai ce musu laifi wannan eh? wa wada'u fihi al-kutuba suka rinka yin littattafai ya'ani allahul kutuba sun wallafa littattafai kutubar jahmiya wal mu'tazila littattafai da suke karantar da jami'anci da mutazilanci wa an annasa suka rinka sawa mutane kwaɗayi wa dalabu lahum ri'asa suka rika nema musu shugabanci sai eh, kai kai ne shugaba na zakirai kai kai ne shugaba na muridai kai kai ne shugaba na kaza kai ne shugaban abu kaza aka rika raba musu mukamai waɗanda kuma za su zo su yi wannan lokaci fa nake gaya mu ba wai wannan zamanin ba ne وغنوا كثيرا eh, allazina lam yatamakkanu min يتمكنوا من العلم برأيهم suka rinka ainihin jawo hankalin mutane da yawa waɗanda su ilimi bai ishe su ba kawai sai suka rika faɗawa suna tabin su fatta suka bi su li'annal fitina domin fitana domin su ita fitina iza ja'at in ta zo kalla ma yanju wallahi kaɗan ne wanda zai man yanju kaɗan ne wanda zai tsira lakin minan nasi man ya ta'assaru biha ta'assuran kathira daga ciki akwai wanda za ka yi tasiri a kansa tasiri mai yawa wa minhum man ya ta'assaru ta'assuran duna zalika akwai wanda kuma za ta yi tasiri amma ba da yawa ba wa minhum man yuslimu minha akwai wanda kuma kwata-kwata ma ba za ta shafe shi ba zai kubuta akwai wanda za ta yi tasiri mai yawa shi bai shiga ba ce shi ba ruwana da waɗannan abubuwan duka eh, ba ruwana amma kuma idan suna bayani yana zuwa suna cewa abun kan ko dai gaskiya ne ne in aka ɓata sunna aka ɓata sunna ce amma ko fa amma ko fa to amma dai bai karɓi wurin kowa ba amma kuma an jefa mar shakku ya zama ɗan shaka ni dai la ilaha ula'i wa la ilaha ula akwai kuma wanda za a ɗan jefa mar shakka a wani ɓangare wani ɓangare kuma yana sunna eh wani ɓangare eh haka wani ɓangare kuma eh nan kan ku ne ku ne Eh, wani abun zai ƙana bidi'a wajen lallabo kuma a yi sunna da shi sai ya ce walakin badar ibtilai wal imtihani aqma unnasa bi madhhabihim bayan sun jarraba mutane sun rikirkita ku sun dama muku lissafi shikenan sai su kwadaitar da ku mazhabarsu sai a ce duk mutumin da ya yarda yake son kaza da kaza ya yarda da kaza sai kuma ni falala na wasu manya mutane ce to ya zo a kwatanta masa yadda ake yi domin ya ba da kansa ya shiga a tabbatar da cewa da shi ake damawa don duk abin da ya taso a kan da shi wa'agaruhum bilmali wa'yansu kuma sai a faɗaitar da su kuɗi tunkaratan wani lokaci ya tuna bi tahdidi wa'ansu kuma da togaciya wallahi kada ka kuskura wani abu ya same ka ka nemi ɗaya daga cikin malaman mu ba za mu zo ba wallahi in ka kuskura wani abu ya same ka ba ruwanmu jana'izarka ba ruwanmu gida sunan gidanka ba ruwanmu mutuwa in an yi maka ba za mu zo ba aurenka ba ruwanmu rashin lafiyarka ba ruwanmu ka shiga taitayinka wallahi duk mutanenmu ba za mu zo ba to gaciya shi ne ya tuna bi tahdidi sai su kawo to gaciya wani ma sai su kawo walƙa'ili su ce wallahi duk jininsu ya halatta ya halatta a kashe su duk mai abu kaza ya halatta a kashe shi wa barbi ko duka wal ko a kulle wannan lokacin haka suka riƙa yi su ba wai jita jita ba ne haka suka dare wa ahli sunna ba sa mu'amala da su sukan kawo su su yi musu duka sukan kawo su su kulle su sukan kawo su su yanke musu hukuncin kisa su kashe su wannan duk an yi a zamanin khalifa mamun da wasu da shi Al-Mutasimu. wa wataratan ya tuna bi targhibi wani lokacin kuma yesu kudaitar da kai bil mali ko kuɗi in dai har kana tare da su ne to ba za ka rasa yadda za ka yi ba eh, wani malami yana wazi yace ku kula da su duk wanda suke cewa suna sunan nan Duwaye ne wani babban mutum a cikin su dan asali wanda za a ce asalinsa sarauta ne ko asalinsa dan masu kuɗi ko asalinsa dan wani babba dukkansu daga masu sai da karas sai masu sai da rake sai masu shushaina sai masu garuwa sai masu kaza ƙananan sana'o'i ya yi ta lissafawa sai yanzu wannan basirarsa ba bata taɓa na cikin masoyanka ba akwai masu wannan sana'a ya kamata kana malami ka irin wannan wa'azin ke kenan mai wannan sana'ar ba mai daraja ba ne kuma nake binka ai da ya kamata duk masu wannan sana'ar ga fidari ne eh sukan faɗaitar da mutane bilmali walwaza'ifi su ce za a baku mukamai kuma in kana tare da wannan ainihin hanya kamu ko sarauta ka nema za ka kamu wal mustaqbal nan gaba za ka zama wani abu nan gaba in dai muna tare domin asalin gidanku ai babban gida ne kai ne ka wulaƙanta kanka ka shiga wa'ancan mutane yanzu ka in ka dawo darajar ka za ka dawo za ka samu matsayi duk abin da za a yi da kai za a dama kuma za ka zama mai faɗa a ji nan gaba wato ya ce wal mustaqbalil mushrik ko wai ai nan gaba za ka zama to mutum maɗaukaki mai daraja matukar kana tare da mu faljahilu wanda baya da ilimin addini bai san me sunna ba bai san me kitabu ba bai san me sunna ba sahibu tsani wanda yake da kwaɗayin abun duniya wanda yake da kwaɗayin a girmama shi wanda yake kwaɗayin a dama da shi ya bi na hubi duniya ko ya bi na hubi duniya sai kaga ya ɓarar da addininsa da duniya wal iyazu billahi Allah ya tsare mu don a dama da ni kawai sai in bar gaskiya qawluhu wa fitina fitnatu azima hay sai abun ya zama fitina babba lam yanju minha illa man afima Allah ko man afama Allah ba mai tsira daga wannan fitina sai wanda Allah ya tsare ke duk yankin ku akan aƙida ɗaya suke kai kuma wannan aƙidar ka gane ba ta daje da kitabu wa sunna ba in ba Allah ne ya tsare ka ba ba za ka iya ware kanka ba duk unguwarku a ce ba a aƙidar ahli sunnati wal jama'a ba a kitabu wa sunna kai ka ce ka ji ka gani sai ka yi wallahi sai jarumin gaske ba za ka iya ba don za ka ga kamar in kai haka matsalar duniya duk za ta kare a kanka kuma za ka tabe kuma wani abu in ya taso za ka shiga uku ba ukun da za ka shiga wallahi wanda Allah ya tsare su hakan ake tafiya lam yanju minha illa man tamassaka bil kitabi sunna kuma wallahi ba mai tsira sai wanda ya rike kitabu was sunna ya rike qur'ani ya rike hadisan manzon Allah wa sabara ala ma yusibuhu mislu imam Ahmad duk abin da za a yi masa na tsangwama da bakar magana da zolaya da duk wani abu da za a yi masa na darewa na nesantarsa da za a yi takunkumi da za a yi masa fulaku da za a kafa masa duk ina tabbatar maka ba abin da zai masa in dai ya yi haƙuri ba abin da zai same shi wata bara alama yusibuhu matukar ya haƙura da abin da zai same shi mislul imam ahmad kamar yadda imam ahmad ya haƙura ko ina aka ce shi kaɗai ne malami hmm? kai kaɗai ne ka fi kowa aka gaje bai bari ba karshe aka kama shi aka yi ta maza bulala aka kai shi aka rufe ai in ba sai kana waje ba za ka yi wa hunaka man kutila akwai wanda an kashe su wa huwa almutamassiku bil kitabi was sunna kuma har ya mutu yana rike da kitabu was sunna bai bari ba amma alladhi dawahum amma wanda ya bi su eh irin abin da ake cewa ɓarin za ka yi mana mun karanta wannan ba shi ne kafin mislu imam Muhammad ba Su ai mun karanta shi eh? amma allazi abu. amma ta ga wanda ya yi musu a'a wa tsara ma'ahum ya tafi tare da su fa za halaka ma'ahum wannan ya halaka tare da su eh, ko da ya samu abin da aka ce masa zai samu to a duniya ne ya sani fa ya halaka tare da su ƙauluhu fa adana ma kana yasibu rajul malam yace karancin abin da zai samu mutum min majalis min inda yana zama tare da su yana sauraron wa'azinsu yana jin karan watarwarsu yana jin farfazan da su ya shukku fi dinihi mafi karanci a sa maka kokonto shakka a cikin sunna shakka a cikin tauhidinka shakka a addininka za su jefa maka shakku wani lokacin sai ka rika jin kamar su ne da gaskiya fa wani lokacin kuma ya ka rika jin kayya tauhida fa kuma amma to kuma kaza da suke fa nan an barka kai baka da matsala sai shakka kawai ya'ani minan nasi daga cikin mutane manin harafa an dinihi akwai wanda zai kakacewa addininsa wamin minhum man lam harif akwai wanda ba zai karkace ba an dini daga addininsa lakin na hu hasala ta tashakkuka sai dai akwai kokonto da aka bashi da shi fi ba al-umuri a al-amra li anna majalisatahum li anna ko domin zama da su la ta'ati wallahi bai zuwa da alkhairi zama da irin wanda suke karantar da bidiya ba alheri bane dole wata rana kai ma za ka zama dan bidiya aw yutabi'uhum ko ma ka bi su dungurungun man jalasahum wanda duk yake zama da su imma an yusibahu shay'un kasirun ko wani abu mai girma ya same shi wayan haihu gaba ɗaya ya karkace wa sunna aw shay'un min al ko kuma ya dan karkace kaɗan cikin sunnar rabi da rabi aw ala aqalli ko kuma mafi karanci yasiru indahu nau'un tashakkuki nau'u tashakkukin fi baril sai a jefa masa wani bangare na shakka a wasu al'amurra na sunna sai yana kokontun sai a sa masa shakkar kin wasu hadisai shakkar kaucewa wata farilla ta Allah a cikin Qur'ani yutabi'uhum aw yara ra'ayahum alal haqqi ko ka bi su ko ka ga ra'ayin su gaskiya ne wala yadri annahu alal haqq shi ya sani ba yana kan gaskiya au ala batilin ko akan ƙarya haka za ka yi ji yana ta so ni na kafa gane ma inda zani wallahi to wai su din ne ko kuma wa'ancan ne shi yanzu bai gane a ina yake ba wanda yake yi daɗin ma yana ga kaman ƙarya ne shi fa ba zai iya barin abu ba in ya riga ya nesa da shi wani wani kuma zai bari amma kuma ya kasa gane yadda zai iya bari sai ya tsaya dai yana ta shakka la ila ha'ula'i wa la ila fasara shakkan ya kasance mai shakku lafiya ma ya ce musamman ma wa anna indahu wa anna indahum hujajan muzawwaratan wa indahum balagatan wa fasahatan domin su din suna da wasu masu wa'azinsu waɗanda suke kawo hujjoji wanda jahili sai ya ɗauka hujjoji ne muzawwaratan hujjoji masu figar mutane hujjoji waɗanda suke yaudarar da jama'a wa inda hun balaga don suna da ainihin balaga matuƙa suna da fasahatan suna da fasaha wa ƙuwatan fi kalani suna da ƙarfin ilimin zance fahum ya tajuna ila alimin sabitin buƙatar irin wa'annan a samu malami tabbataccen malami wanda in sun faɗi shirmen su sai ya gyara sai ce ba haka bane abun da suka faɗi ba haka bane ya kawo dalilai yuqawi muhum da zai yi muqawama da su amma in ba babban malami ba don wani haka nan gaja-gaja wallahi sai ya bata musulunci shi yasa irin su kada ka kuskura ka ce za ka yi mukabala da su wai ruddu alaihim sai ya yi sai ya sai ya yi wa ya ruddu alaihim wa ya ruddu alaihim sai ya yi musu raddi in babban malami ne mislul imamu ahmad kamar yadda suka rinka fama da imamu ahmad in suka shirya gadasgaransu kawai sai ya ainihin kawo hujja mai karfi wanda ka danne tasu kawai sai a tuji ana takabbara sai suka ce to wannan in muka kyale shi a waje muka bar masa masallaci har yana limanci yana huduba yana ba da darussa gaba ɗaya zai lalata wannan tsari shine aka kama shi aka rufe shi wa mithlu shaykhul islam ibn taymiya haka shaykhul islam ibn taymiya aka yi kafama da shi in suka kawo wannan bangare sai yayi raddi in suka faɗi wannan sai yayi raddi shi ma suka ce ba maganin wannan sai mu kwace masallaci a hannunsa haka kwace gidansa da afisi ake yi aka ce wannan ba abin da ya kamata sai a je a kai shi a kulle shi dole aka je aka rufe shi a inda aka rufe shi makarantarwa yake yana ta rubutawa duk wasu takarda in ya samu sai ya rubutu masu duba shi yanzu zo sai ya basu, kuma sai su zo su gyara karantarwar ta ci gaba hakan ba wa mithlu al-a'immati alladhina qamu fi wujuhihim wa ah, wa kasaruhum da kuma a'imma limamai nagari waɗanda suka tashi haikan suka rinka mai da raddi akan fuskar wa'annan mutane wa kasaruhum suka kakkarya karantarwarsu suka tabbatar da sunna qawluhu fa halakal khalqu halittu da yawa sun bada hatta kana ayyama ja'far haka aka yi ta halakar da mutane sai da khalifa ja'far allazi yuqalu lahu almutawakkil wanda ake cewa mutawakkil ala Allah sai da ya au khalifanci yani istamarra hadha al-ibtila wannan jarrabawa haka sai ta samun ahlus sunnati wal jama'a fi adil ma'muni wa adil wa adi aqihi al وعاد الواسع ابن المعتصم haka kuma lokacin da ɗansa ɗan wasik ɗin ɗan mutasin ɗin shi ne wasik khalifa bayan mamun sai mutasin mutasin da ya rasu sai ɗansa wasik ɗan mutasin shi kuma mutasin shi baban su ɗaya da su ɗaya da shi ɗin ɗan uwan Ja'far ɗin da ya hau ne kaga shi da ya hau aƙidar wayannan mutanen yayi ta bi fadawan babansa su ne suka kanai ne majalisarsa shi ma ya ta ci gaba da ɗaurewa bid'a gindi falan ma halakar wasik lokacin da wasik ya mutu buyi a akubu sai aka yi wa ɗan uwansa mubaya mutawakkil ala Allah shine Jafar shi kuma da ya hau gaba ɗaya sai ya canja malaman fada ya kakkaɓe wa'annan 'yan majalisa gaba ɗaya ya canja ya naɗa nasa sai in ya san kai sunna ne sai ya naɗa sa. Waɗanda suke kurkuku ya buɗo su ya babba su masallatai ya ba su majalisi ya ba su damar wa'azi da karantarwa da wallafa Jafar kenan yanzu sunna ita take mulki an samu matsala a khalifa uku duka amma ga Ja'far kuma yanzu ya haushi kuma ya ainihin taso musamman sunnar ita yake ɗaukakawa fa nasarar sunnata ya taimaki sunna warafa ta ala ahli ilmi ya ɗauke wannan bala'i da jarrabawa da fitina da aka ɗora wa malaman ilimi na gaske wanda aka rurrufe su aka ɗaure su aka hana su saket aka hana su karantarwa waje alfaraju min Allah azza wa jalla sai ga buɗi ya zo daga Allah waje za ku Allah anil islami wal musulmi na khaira wannan bawan Allah Allah ya saka masa dangane da musulunci da kuma ‘yan uwa musulmai. Wa azzaza imamu Ahmad ya fito da girman da Ahmad ibn Muhammad yake da shi ya fito da shi ya ba shi damar halartar masallaci ya ba shi damar limanci ya yi hudu ba yadda yake so ya yi kira a kan sunna ya kuma karantar wa aka ramahu ya girmama shi ya ba shi mukani a lokacin mulkinsa ya zama babu kamarsa wanda kuma da su ne aka fi renawa yuqalu lahu almutawakkil ko wannan kalifa ana ce da shi almutawakkil ala ai almutawakkil ala haza laqabuhu laqabin sa ne amma ismuhu huwa Ja'far ibn huwa Ja'far huwa Ja'far kuma suka ce ibn mutasim eh wannan ibn al-Mu'tasim qawluhu wa qalat alsinatuhum sai ga harshen ahli sunnati wal yanzu shi yake zuwa nesa ya'ani ahli sunna ya'ani qawa maganganun su wa'azin su yanzu shi yake da ƙarfi alal kalami wajen magana su suke faɗa a ji ishtaddu bil kalami su suka tsananta magana a masallaci su suke magana a filin muhabara su suke magana a filayen taro ala ahalil bid'i suna mai da raddi akan bid'ar da da ta lalata ƙasa gaba suna jawo hankalin waɗanda ba su da ilimi suna nuna musu ɓarnar da aka yi yanzu kuma a tashi haikan a gyara wani aka al'amru yanzu kuma ƙasan da aka maida sama yanzu an dawo da ita ƙasa saman da dama ita ce sama an maida ta sama shine wani aka al'amru ma ƙillafihim duk da cewa a yanzu aka buɗo su wasu daga fursuna wasu a gidajensu a makale wasu sun boye ra'ayinsu sun yi shiru ko ina daular ta cika da bidi'a amma ga kuma su da yawa ma illati wa kasarati ahli bidai ko ina bid'a ce kawai take yawo ila yaumina haza har zuwa yau su suka su yan kaɗan amma muryar su zafi ba ta sabuwa. in suka yi raddi ba yanda za a yi a danne raddi duk da cewa bid'ar ta yi yawa amma maganganunsu saboda ne suka ɗauko hujja daga kitabuwar sunna suka addabi ainihin ahalul bidai lakin al-batila amma ita barna la yuqawamul haqqa diyan da kai yawa ba za ka danne gaskiya ba abadan malai ce har abada wa in kana man alal batil kaseeran da wanda ya kasance akan ƙaryar suke da yawa to ba za su iya danne gaskiya ba inda za a yi fito na fito fa innahum la yuqawimuna al-haqqa ba su isa su yi muqawama da gaskiya ba wa'alahu da mutanen gaskiya ba walau kana allazi alaihi kalilan ko da waɗanda suke rike da kitabu wa sunna suke rike da gaskiyar kalilan su ɗan kaɗan ne to wallahi ba za a iya rusa su ba waɗansu suna ga kamar za su rusa sunna suka yi tayi suka yi tayi ƙarshe suka dawo suka fi kunya qala ta'ala kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah asalin abun haka ya taso annabi sallallahu da sahabba sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yan kaɗan ne kaburai ne suka cika duniya ga su yan kaɗan amma suka rinjaye su kan min fi'atin qalilati da yawa jama'a yar kaɗan ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah in dai jama'a kirki ce yar kaɗan da yawa take rinjayar jama'ar banza ko ni yawanta al-imamu Ahmad shi imamu Ahmad fardun wahidun mutum ɗaya ne fa sai waɗanda suke jin sa ‘yan kaɗan wanzu ma za umila ma za amila fi wajihir zahati ko falmulhidi ku duba yadda ya yi aiki fi wajihir zahati ta fuskar cincirindo da waɗannan ‘yan bidi'a suka yi Almulihi. waɗanda suke yi wa ainihin wato addini ilhadi ya fito shi kaɗai yana fito na fito da su sabata bi nafsihi wa'adahu ya kafu shi kaɗai an yi an ya kau daga wannan aƙida ya ka suka kasa kawar da shi hatta a azzallahu bi sunna suna, da Allah ya ɗaukaka sunna dalilinsa lizalika yusamma imamu ahli sunnati wal jama'a don haka ake ce da shi imamu Ali sunna don a lokacin an kasa samun waye zai fito ya bugi kirji yayi kira a kan sunna sauran duk sun makale sun yi shuru ya bugi kirji ya fito sai zama shine imam a wannan zamani to wannan shine ƙarshen darasin mu insha Allah wanda muka rage rana ita yau gara da muka haƙura muka daure muka karkare shi ko Allah ya taimake mu Allah ya mana da kasar Allah ya ba mu ikon jure tafiya kan kitabu wa sunna ko milinci ko da za mu dawo ban wuce tara ba mu haƙura eh mu je tsaya a kan haka imamu amar sai da ya dawo ba mai zuwa gunsa sai da ya dawo ba mai zuwa wurinsa shi ɗin ma aka kulle masa masallatansa da duk wani wanda yake ɗalibinsa aka kai shi aka kulle shi karshe shi ɗin amma a kwana a tashi ya aka yi yanzu dole shi ake kira wa'yancan ɗin jami'awa kwata-kwata ma wa ake bin sunansa yanzu eh, in ana kiran imam sai ake in za ka ce imamu malik aka lissafo za ka ji imamu ahmad ko to wannan daurewa ne da cijewa da haƙuri akan gaskiya duk wanda ya daure a rike gaskiya to gaskiya za ta amfane shi wanda ya kasa daurewa kuma ya ji ƙarya don kurenta zai jira 'ya'yan ba zai gamsu ba don kuren ƙarya baya ƴaƴa Allah ya mana gamda kasar sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اللهم عذب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك اللهم اجعلنا من الذين يحبون نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحبون سنته اللهم اجعلنا من الذين يتبعون آثار الصحابة يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع العليم إنك أنت الغفور الرحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين Allah ka gafarta wa iyayenmu da suka gabata wayanda suke raye da mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka gabata Allah ka sa mu cika da imani da yan uwa musulmai wa inda suke raye ka karbi rayukan mu muna kan musulunci na asali Allah ka ainihin shiryar da mu da i da mu da iyayen mu inda suke raye ka shiryar da mu da mu da ƴaƴan mu inda suke raye Wa inda suka mutu ka gafarta musu Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya da mu da malaman mu inda suke raye Allah ka tsare mu ka tsora mu akan dukkan wani makiyin gaskiya Allah ubangiji ka gafarta wa malaman mu inda suka gabata Allah Ubangiji ka gafarta musu wayanda suke da rai kuma Allah ka taimake su ka dora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa shugabanninmu Allah ka sa musu haƙuri da adalci tun daga kan masu unguwanninmu har zuwa manyan sarakuna Allah Ubangiji ka taimaka wa shugabanninmu na zamani tun daga kan kansuloli har zuwa ainihin shugaban ƙasa Allah ka sa musu adalci da tausayi da son gaskiya da aikata gaskiya Allah muna roƙonka duk wanda yake shugaba ne baya karkatowa kan gaskiya baya son adalci sai son zalunci Allah ubangiji ka shirye shi ka ganar da shi Allah ubangiji ka gyara tafiyarsa idan ba mai gyaruwa bane Allah ka yi mana maganinsa Allah ka kawar mana da shi Allah ka tsora mana wanda ya fi shi tun daga ƙananan shugabanni har zuwa manya Allah muna roƙonka azzalumai da suke zaluntar bayin Allah tun daga ƙananan su masu sa hannu a ajihu su yi sane har manyan yan fashi da yankin nabi Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka dawo da tunaninsu kan gaskiya ka nuna musu gaskiya ka ba su yi kwambinta ka nuna musu halaka ne wannan sana'a da suke yi ba sana'a ba ne Allah ka ganar da su su dawo su zama mutanen kirki domin ɗan uwanmu ne mutane Allah ka ganar da su in ba masu ganewa ba ne Allah ka tarwatsa ainihin tawagarsu ka lalata rundunarsu ka watsa ainihin ƙungiyarsu ka sa rikici a tsakaninsu ka sa faɗa a tsakaninsu Allah ka lalata su ka yi mana maganinsu Allah ka ƙare mana su domin jama'ar al'ummar musulmai da sauran 'yan uwa mutane a zauna lafiya Allah ka tabbatar da zaman lafiya a cikin al'ummarmu garinmu na son kewayen garinmu adamawa ƙasarmu Najeriya Allah ka tabbatar da zaman lafiya duk masu kada hankalin mutane tun daga kan ainihin ƙanana har zuwa manyansu Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa ne. Allah ka yi mana maganin su Allah ka cire su daga ainihin inda muke Allah ka kaurar da su daga inda muke ko ma ka kashe su Allah ka yi mana maganin su Allah ubangiji muna roƙonka wa'annan lokuta na cire amfanin gona Allah ka kare rayukan bayin Allah daga miyagun makiyayan da suke kakkashe manoma da kuma miyagun manoma da suke kakkashe makiyaya Allah ka kanya zukatan kowa Allah ka aje kowa akan gaskiyarsa da tsare dukiyarsa Allah ka sa manoma su tsare gonakinsu makiyaya su tsare dabbobinsu sai an gama su ci karmami waɗanda kuma azzalumai ne ba sa jiran sai an gama su ci karmami amfanin gona suke so su ci Ko Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne kuma Allah ka yi mana maganin su yanda kuke kare gonakin mutane Allah ka ɗauko kare garken su ka ɗora musu bala'in da su ma dabbobinsu su za su yi ta karewa Allah ubangiji kai mai jin addu'a ne bayan ka suna shan wahala tun daga sharar gona suke aiki har zuwa lokacin ruwa su jika su sha sanyi wani ma a jeji yake kwana Allah ubangiji kana kallo ya sha sauro ya sha raba sai lokacin da amfanin yayi wayansu azzalumai su zo su cinye muka ce Allah ya ganar da su in ba masu ganewa ba ne Allah ka tsora musu bala'in da ya fi wanda suka tsora wa wannan manomi Allah kai ne karɓar addu'a ne Allah ka zaunar da garinmu lafiya Allah ka zaunar da yankin son lafiya ka zaunar da adamawa lafiya ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ka zaunar da al'ummar musulunci gaba ɗayanta inda take lafiya bismillahir rahmanir rahim